Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta laraba da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai shirin rayuwar zamantakewa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 wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran Ƙungiyar ƙasashen tsakiyar Afirka ta wakilta shugaban jamhuriyar demokradiyyar Congo domin shiga tsakani a rikicin ƙasar Chadi. Iran ta ce ta tsara takunkuman mai da martani kan ɗaiɗaiku da kuma wasu cibiyoyin ƙasashen Turai. Shugaban ƙungiyar ECOWAS ya gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a birnin Moscow. To yanzu ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya bayyana a ranar talata nan cewa kasar za ta sanya wasu cibiyoyi da mutane na kungiyar tarayyar turai cikin jerin waɗanda tehran ta saka wa takunkumi kwanaki kaɗan bayan da wasu kasashen turai suka sanya wa ƙasar jerin takunkumai amir abdullahiyan ya shaida wa taron kolin kare hakkin bil'adama na iran cewa a cikin kwanaki masu zuwa za a saka sunayen wasu cibiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a na ƙungiyar tarayyar turai cikin jerin takunkumin da jamhuriyar musulunci ta iran ta sanya a matsayin mai da martani tun da farko iran ta gaba takunkumi kan wasu mutane da hukumomi da dama na burtaniya bisa abin da ta kira da tallafawa ayyukan ta'addanci da tayar da hankali da take hakokin bil'adama a cikin wata sanarwa da ta fitar a makon da ya gabata ma'aikatar harkokin wajen iran ta sanar cewa takunkumin da aka kaba wasu mutane da hukumomin burtaniya martani ne kan takunkumin da wasu kasashen turai suka kakaba wa iran din ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen tsakiyar afirka ta naɗa shugaba felix sisekedi a matsayin mai shiga tsakani a rikicin ƙasar chadi an naɗa mr sisekedi ne yayin taron gaggawa na ƙungiyar da ya gudana ranar talata a birnin kinshasa taron da shugaban ƙungiyar na wannan karon mr sisekedi ya kira ya mai da hankali ne kan halin da ake ciki a kasar chadi kwanaki kaɗan bayan mummunar zanga-zangar adawa da tsawaita mulkin rukun kwarya a kasar da ta yi sanadin mutuwar mutum hamsin shugaba muhammad idris debi itino na ɗaya daga cikin shugabanni da wakilai daga ƙasashe sha ɗaya na mamaban ƙungiyar da suka halarci taron na kinshasa sanarwar bayan taron ta yi da duk wani salon da fitina domin cimma manufofi na siyasa tare kuma da kira ga gwamnati da al'ummar kasar ta chadi da su rungumi zaman lafiya haka kuma taron ya bukaci abokan hulɗar kasar ta chadi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya da tarayyar afirka akan su ci gaba da taimakawa chadin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka da ecowas ko kuma sai dai yawo a wannan karo kuma shugaban kungiyar gina bisau umaru embalo siseko ya gana da takwaransa na rasha vladimir putin a ranar talata shi da shugaban kungiyar ta ecowas ya ce ya je moscow ne da sakon neman sulhu tsakanin rasha da kuma ukraine mr embalo ya mika sakon kasashe goma sha biyar mambobin kungiyar ta ecowas domin tattauna halin da ake ciki game da yaƙi na tsakanin kasashen rasha da kuma ukraine musamman kan batun da ya shafi tsaba da alkama da kasashen ke fitarwa wanda ya fuskanci tsaiko tun bayan soma rikicin ya kusan watanni tara a nasa bangare shugaba putin na rasha ya bayyana cewa kasarsa na da kyakkyawar alaka da gina bisau kuma yana fatan kasashen biyu za su karfafa alakar da ke tsakanin su ta fuskar tattalin arziki kasuwanci jin kai da dai sauransu a game da hakan kuma rasha ta sanar cewa taron afirka da rasha a karo na biyu zai gudana a lokacin bazara na shekarar 2023 mai zuwa a jamhuriyar nijar ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta sanar cewa mutum 195 ne suka rasa rayukansu a ambaliyar ruwan da ta biyo bayan ruwan sama da aka tafka ta makar da bakin kwarya tun daga watan yuni a fadin kasar a damanar bana sanuwar ta ce ruwan ya kuma haddasa nutsewar mutane baya ga gidaje da dama da suka rushe ya zuwa farkon makon nan mutane 195 ne suka mutu wasu kuma 211 suka jikkata kana an tabka hasara a bangaren noma da kuma kiwo firaministan kasar ta nijar malam ahmadu mahamadu ya bayyana a yayin taron tawagar shirya aikin gaggawa a jihar difa da ke kudu maso gabashin kasar ɗaya daga cikin yankunan da matsalar ta fi shafa cewa gwamnatin ta tsara matakan tsugunar da waɗanda lamarin ya shafa da gina madatsun ruwa da sauransu don ƙoƙarin kiyaye rayukan jama'a a yankunan da bala'in ya shafa a palestine dubban mutane ne suka fito domin gudanar da jana'izar wasu palestinawa shida da sojojin isra'ila suka kashe a wani samame da suka kai birnin nablus da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan daga cikin mutanen dai hadda hamdi sharif mai shekaru 30 da ali antar mai shekaru 26 kuma sun mutu ne lokacin da suke kan hanyar su ta komawa gida daga wurin aiki inda sojojin isra'ila suka harbe su sauran sun hada da hamdi kayim wadi alhayat da kuma mahdi bagdadi mai shekaru 27 waɗanda ke cikin ƙungiyar hukumaya ta lions den da ke da sansani a tsohon birnin nablus an kashe mutum na shida kusan al-tamimi a safiyar talata a wani artabu da sojin isra'ila a ƙauyen nabi sale da ke yammacin ramallah a tsakiyar gabar yammacin kogin jordan miliyoyin falastinawa a faɗin yankin kogin jordan sun gudanar da yajin aikin gama gari yayin da suke alhinin mutuwar mutanen shida da isra'ila ta kashe to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan To ga shida san barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau.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 waɗanda suka samu raunuka musamman fararen hula da kwatsam farmakin ya da su da suka hada da mata da ƙananan yara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 suka yi lugudan wuta kan wata mota a yankin Ras Ain a garin na Nablus da haka iya eh, sanadiyar shahadar matukinta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 mu na da magaran da maraɗi da suka yi namu na jamhuriyar nijar muna kira ga gwamnati ya ɗaukan mu abin mataki saboda a gaskiya kamar shi ke ɗauko abu kuma sai abu yayi nisa ya fi karfin shi sa'an nan ya nemi hanyoyin da za a sasanta kenan tun abu bai yi nisa ba gara ya dukan mu abin mataki saboda wasu fanninnika ya tattoshe wanda yake ya kamata a ce bai danne su ba da haƙoƙin ɗalibai kenan muna kira gare shi ya samu ya sasanta da su a daidaita musa ga wannan abu da aka yi maraɗi mu da kanmu ba mu ji daɗin shi ba su ma kungiyar diyar lakwal ta yi kuskure saboda shiga da ta yi wurin wannan taro na kungiyar siyasa da aka yi da nan ba daidai ba ne su nemi haƙƙin su daidai ne amma su bar wuce gona da iri muna kira ga gwamnati ya ɗauki matakai ko kwara wanda za su zamanawa da su ɗalibai a tattauna a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali mai muku magana alkasun babu liman daga jihar sashen jamhuriyar nijar salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wani hari na ta'addanci da aka kawo a nan jamhuriyar mu ta nijar a wani ƙauye mai iyaka da kasan mali to gaskiya mun yi tir da allah wadai da wannan harin da 'yan ta'adda suka kawo kuma yau ba jiya ba muna kira ga gwamnatoci musamman na yankin sahel wanda wannan abin ya shafa da su da kaimi akan yaƙi da ta'addancin nan tunda saboda Allah a kowane lokaci a ce an kai hari an kashe mutum kaza kina abun abubuwa ne wanda kullum suna ta da hankalin talaka kina kamata a ce an gaggauta magance irin wannan matsaloli na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio VOH Tehran ne muku magana alkasum ne daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so in ba da na saman wannan zanga-zanga wanda 'yan ƙasa Iran mazauna kasashen ƙetare suka samu suka yi. To gaskiya mu wannan zanga-zanga ba abin da za mu cewa illa na farko makiya addini ne suka shirya ta. Ta za a cewa kamar ƙasa kamar Iran sai da ta samu ci gaba da eh, fasaha ƙere-ƙere sannan ku 'yan ƙasar 'yan tsararru ku so kuna kuna biyar turawa. Kuma mutane muna son na duniya duniya su gane wannan abu da yake faruwa a iran fa ba wai ƙasar iran ba ce duka mai kishin addini mai takaicin addini ya san da cewa cikin duniya ƙasashe daban ƙasa guda guda ne suke shari'ar musulunci suke zartar da abin da ubangiji ya ce to kasa iran tana ɗaya daga cikin su amma kuma ka gani turawa sun maido mata ido da yadda allah ya fore mata baiwar fikira da ƙere-ƙere shi yasa suke ta ƙoƙarin su ga yadda za su suka da jamhuriyar musulunci na iran muna jan hankali da musulmin duniya wannan abu fa ba kasa iran ya shafa ya shafi duka musulmin duniya dole ne mu fito mu nuna musulunci kasa idan tana amfani da dokokin na musulunci ƙasashe na turawa su bar sama wannan kasa baki su bar su su yi eh, abin da musulmcin su wannan kasa suke biya radio iran mai maimako magana alkasum ne daga nan agadis ku tashi lafiya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana usaini sitar gawan kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin na bayyana ra'ayina dangane da wannan iftila'i na ambaliyar ruwa da ya samu 'yan garin difa wanda yake zauwa wato daga koma dugu wato kamar yadda 'yan ko in ce hukumomin kasar difa wato suka yi kira ga gwamnati da ta dafa musu da kuma kungiyoyi da masu hannu da shuni domin a yadda suke ake faɗi ambaliyar ruwan gaskiyar magana ba karamar banna ta yi ba ko ba gaskiya ba sannan al'amarin ya fi karfin talaka don haka muke ƙara kira ga gwamnati da masu hannu da shuni din sannan da ƙungiyoyin agaji da su taimakawa wato ainihin wanda su wannan ambaliyar ruwa ta samu na garin difa Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magana. Muna so ku ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu inda aya yau muke so za mu ja hankalin matasa da suke kai hare-hare a guraren da ake yakin neman zaɓe domin kwace musu kayayyakin su na hannu musamman abin hannunsu ya kamata su kiyaye su daina domin hakan ba abu bane mai kyau domin mun san da cewa 'yan siyasa ne suke amfani da su domin su cimma su ya kamata su ɗauki kyakkyawan darasi akan abin da ya faru a baya domin suna amfani da matasa ne domin su cimma su allah ya sa a gane allah ya kawo mana kwanciyar hankali allah ya kawo shugaba na gari a najeriya gaba kida ku tashi lafiya mai magana ya kuma mai aski. assalamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar lokacin gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya a yau zan yi tsokaci na ne dangane da gargin da kasashen tarayyar turai suke suke wajen jamhuriyar musulunci ta iran wannan abin da zamu kira shi kawai yarfi ne irin na siyasa duba da irin tsamin dangantaka da yake tsakanin tarayyar turai da jamhuriyar musulunci ta iran su sun yi hagoyi ta kuma ta yi dama saboda haka wannan zamu kira shi zargi-zargi ne waɗanda ba su tushe balle makama bincike ne kawai zai tabbatar da haka da fata majalisar ɗinkin duniya za ta rika shiga tsakanin irin wannan al'amura idan sun taso domin kawo daidaito tsakanin ƙasashen duniya ma'ana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 rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة مصر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na rayuwar zamantakewa wannan shiri kamar yadda muka sani ne har gobe ƙoƙari muke yi mu fito da wasu hanyoyi waɗanda ainihin rayuwa irin ta zamantakewa ta haƙiƙa wadda musulunci ya ce mai yi ta za ta fito fili mai wa mutane bayani la'alla mu ɗauki waɗansu abubuwa na shiryarwa daga wannan addini namu na musulunci da yake son a kowane lokaci ya ɗora mu akan hanya managarciya wadda idan muka bi ta za mu zama managartar mutane rayuwa ta zamantakewa idan ba ta zama an dora ta akan hakika ba aka dora ta akan karya aka dora ta akan wasu abubuwa na sharholiya aka dora ta akan abin da ba tabbas ba to ba abin da zai biyo baya karshe illa na dama da dama abin da muke kallo muke gani a cikin waɗannan abubuwa da ke rayuwa suke faruwa a duniyar mu ta yau da yawa matsala ce ta rayuwa ta zamantakewa wadda ta kawo matsaloli daban-daban a kowane bangare to ala'ihal wani abu wanda yake mai muhimmanci da muka fara bujirwa da shi shine tushe na rayuwar zamantakewa muka ce lallai in ana so a samu al'umma wacce za ta rayu rayuwa ta zamantakewa a bar koyi rayuwa ta zamantakewa wadda allah da annabi da duk dukkan waɗansu waɗanda suke ababen koyi ne a cikin rayuwa suka kasance sun yadda da irin wannan rayuwar to fa tushen wannan shine a samar da abubuwa waɗanda suke masu kyau waɗannan abubuwa waɗanda suka zama su ne tushe na rayuwa ta zamantakewa managarciya to gaba ɗaya mun ɗauki wannan tushe ɗin mun ɗora shi akan abubuwan da muka yi bayani mafi girma daga ci shine iyali samar da iyali managarci in aka ce ga iyali managarta to an fara kama hanyar rayuwa ta zamantakewa mai kyau to a wani lokaci ko kuma shiri mu guda biyu da suka wuce ko uku mun daɗe mun yi bayanai ko da dai a dunkule ne amma mun yi bayanai tare da kawo hadisai ta hanyar da za a ce an samar da iyali cikakkiyar iyali managarci wanda muka kawo hadisi na rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa bisa cewa lallai samun mace ta gari shine hakikanin farkon samun iyali na gari to mun kawo hatta hadisai da rasulullah ya yi zancen cewa ana auren mataye saboda abubuwa guda hudu wanda hudun nan don mun yi bayanin su a wancan lokaci ba maimaitawa za mu ba yake mana wasiya da cewa lalle yana mu da mu je mu auri wacce take ma'abuciya addini in muka yi haka to za mu samu riba to riba kuma dama abubuwa ne wanda yake na duniya da lahira mu a wannan rayuwa ta duniya da kuma mu bayan mun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan abubuwan suna ciki abubuwan da muka bayani a wancan lokaci to akwai ma waɗansu bayanai waɗanda suke suma ma nagarta ina ganin yana daga cikin abu mai girma da muka yi sa cewa ai idan kana so ka yi aure ba a ce ka ɗauri mace wacce take wanda mai kyau kyau na fuska ko kuma na zati ba a wannan abu ne in ka samu amma ya zama ba shi ne koron mutum ya ɗauka a matsayin abu mai nagarta a rayuwarsa ba addini shine mafi girma addini shine hakika addini shine tushe to amma duk da cewa akwai wannan to sai kuma mutum ya ɗauki wannan ɗaya bangaren shi ma sai ya ɗora sai ya zama nurin ala nur duk wannan bayanin mun yi shi to abu na biyu wanda yake mai muhimmanci bayan mun fita daga bangare na ainihin abin da ya shafi samun mace ta gari ko da yake dai waɗansu sun ce ai me yasa wai muka yawaita maganganu akan magana cewa samun tushen iyali shine a samu mace ta gari amma ba mu ce komai akan shi mijin da macen za ta aura ba sai muka nuna cewa sai dai shi namiji je ya samu mace ta gari domin ana so a samar da iyali na gari to ai idan muka lura da shirin mu da ya gabata a yi matashiya akan wannan maganar mun yi matashiya matashiyar da muka yi shine cewa kamar yadda muka ce shi namiji in ya tashi yin aure ya samu mace ta gari domin a samu al'umma a samu iyali nagari iyali nagari in aka same su a ko'ina to nan ne za a samu anguwa ta gari za a samu gari nagari za a samu al'umma ta gari za a samu duniya ta cika da mutane nagari wannan ai mun yi magana to abin da ya sa muka yi magana mai girma ko kuma mai yawa akan mace domin mun yi bayani mun yi wannan tsokacin muka ce ita mace tarbiyyar yara yana hannunta mafi yawa maza duk inda suke in suka tashi da safe su shine su fita su nemo abin da za a ci a gida to ita kuma mace 'ya'ya na tare da ita duk irin abin da take ɗabi'unta ne mai take a gida mai take in tana addini ba ta yin addini wace ce ita za ka ga mafi yawa 'ya'ya suna koyi da iyayensu mata ne tunda su yara tun suna mutsi mutsin su ba su ma san kowa ba mafi girma sai iyayensu mata akwai wasu guraren da za ga nan idan iyayensu maza din mutane ne wanda sana'o su ba ta kasancewa ta ba su dama suna zama tare da iyalin wasu akwai ga sana'o su tafiye-tafiye ce yau suna wancan gari sai wani ma ya wata ɗaya bai zo gidan ba to an haifar masa yaro ya yi tafiya ya je wata ɗaya wata biyu wasu ma sai su yi wata shida kai akwai wanda aka ce ma sai shekara ma to kuma ya zo an haife masa yaro in ya je ya bar yaron sannan ko ɗan sannan ko 'yar sannan a wajen mahaifiyarsa to wannan mahaifiyar duk abin da take so danta ko 'ya'yanta su zama shine za su zama saboda tarbiyyar da za su ba su tun suna mai tsitsi da wannan tarbiyyar za su taso wannan akwai wanda yake inkarin wannan abu ne ba wanda zai musu wannan magana to ashe kenan tun da tarbiyya gaba ɗaya ta fi yawa a hannun mataye to kaga mata ashe su ne suke da rawa mafi girma da suke takawa wajen gina al'umma kenan to shi yasa shi kansa manzon rahama ai sallallahu alaihi wa sallam ya mana wannan ainihin shiryawa mai managarciya akan idan mun tashi wajen gina tubali na iyali wato shine aure to mu je mu nemo mace ta gari ya kuma bani mu siffofin matan da ya kamata mu aura din to kaga wannan yana daga ciki shi ma namijin kamar inda mun taɓa yin wannan ishara in mace tana son wani ya zo ta zai aure ta tunda dama maza suke zuwa wajen mace neman aure ita ma ya kamata ta yi ta yi bincike akan namijin ta tabbatar wanda za ta aura za su zauna tare shi ma mutum ne mai addini ba wai an ce ita kaɗai ta zama mai addini shi kuma ya zama koma ya yake ba a'a musulunci adalci ne ta tare da shi kamar yadda aka ce maza su auro ainihin ma'abuciyar addini to haka ita mamace tun ta tashi wanda ya zo neman ta katta lura da cewa wane mai kuɗi ne ko kuma wane yana da wani mukami kaza a'a ta fara duban yana da addini ko ba shi da shi kamar abin da aka ce maza su yi akan ta ita ma ta yi akan maza din domin lallai samun miji mai addini shine zai taimaka mata wajen gina ta ita kanta ta hanyar ruhi da kuma gina 'ya'yan da za su samu din domin idan ita tana son addini mahaifin 'ya'yanta baya son addini din to fa ana cikin wata hanya ce za a dinga samun matsaloli ta zamantakewa din ita kuma zamantakewa nan kamar yadda muka ce musulunci a kowane lokaci so yake mabiyansa su zama rayuwarsu ta zamantakewa ta ginu ne a kan wani tushe wanda yake baya raurawa tushe wanda yake tabbataccen tushe to kaga kenan ita ma sai ta tantance wannan da ya zo neman aure na waye shi to kaga kenan sai a sa a yi bincike ta hanyar da ta dace a duba amma kada abu hanyar da bata dace na shari'a ba a hanyar duk da ta dace bisa shari'a a je a yi bincike ta bannan bangaren in an je misali a unguwarsu a kusa da gidansu aka tambayi makotansu game da wani ne a nan gidan mai sunawa ne ya zo yana neman wata yarinya yar mu ce ko kanwar mu ce zai aure ta mu ko muka ce mu muna bincike ya ɗabi'unsa yake sai ka samu wani dan makocinsu ko wani makocinsu sai ka tambaya ko ma dan gidansu ma shi kai kuma an tambaye ka amana ce tsakaninka da Allah ta'ala in an kai maka wannan tambayar to ka fito fili ka faɗi gaskiya ka faɗi gaskiya in ka faɗi gaskiya kuma kar ka ɗauka wai giba kake don wasu zai su ce a ai ba zan faɗa ba saboda ba na son na giba ba giba ba ce muna da hadisi da nuna cewa irin wannan abu idan an tambaye ka to ka fito ka faɗi gaskiya ko da ko ba mai mutumin mara kirki din ne ka faɗi rashin kirkin da yake da shi din tunda zamantakewa ce za a zo a yi ta dindindin aure ba wasa ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka an zo ana tambayan mutum akan gina irin wannan suna din to zamantakewar da za a yi in ka faɗi gaskiya ko da ku wannan gaskiyar da ka faɗa ta sa an fasa wannan abu saboda gaskiyar da ka faɗa to kai fa kana da wajen Allah kakka ɗauka wai ko ka rusa wani abu ne da aka so za a yi na wani za su yi a abun da ya zo yi wani maganganu ya zo zai rusa wani abu za a yi sunan annabi za a yi aure ya zo ya yi magana abun gashi an ce an fasa iyayen yarinya ma sun ce ba za su ba da yarsu ba to in abin da ka faɗa gaskiya ka faɗa ba wai kaje kai ba ba buhuta ne kai ba ba ƙarya kai ba to kana da lada wajen Allah ta'ala wannan wannan shine babban al'amari da ya kamata mu sani su kuma wanda aka tambaye su sun san akwai rigima din akwai matsala din game da mutumin amma suka rufe suka ki faɗa to su kuma suna da alhaki wajen Allah ta'ala idan aka yi wannan auren wannan mutumin ya zo yana cutar da yan mutane to fi ma labudda duk abin da ya yi na cutar da wannan yarinya suna da kamashu to saboda haka faɗar gaskiya a irin wannan al'amari shine abin da ake bukata to saboda lokaci za mu tsaya nan insha Allah sai Allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu alaihi muhammadin wa alihi tahirin kuma ga shirin mai karshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shiri ne da yawan da muka saba kama ku batutuwa da suke da alaƙa da nahiyar mu ta Afirka ta fuskoki da dama. To a yau shirin namu zai dubi ne akan zanga-zangar bayanan da aka yi a ƙasar Chadi wacce ta ɗauki wani salo na bore da kuma asarar rayuka masu yawa za mu ji dalilin da suka haddasa hakan da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana kwanaki biyu bayan zanga-zanga mai tsanani da aka yi a ƙasar chadi wacce ta kai ga zubar da jinin gwamman mutane gwamnati da kuma 'yan adawa siyasar ƙasar sun rika nuna wa juna yatsun tuhuma da cewa su ne ummul haba'isin hakan domin kuwa kashe mutane fiye da hamsin da kuma jikkata wasu fiye da ɗari uku ba abu ne mai sauƙi ba da wani ɓangare zai ɗauki alhakin yin hakan don haka dole nemi wanda zai ɗora wa alhaki ko da ko gwamnati ce ta kama karya irin wacce aka da ta a kasashen nahiyar mu ta afirka da sauran sassa daban-daban na duniya mutanen kasar chadi musamman a babban birnin kasar injimena sun fito kan tituna domin nuna ƙin amincewarsu da gwamnatin rikon kwarya ta soja ranar alhamis inda ta gabata wacce ta daidai da 20 ga watan oktoba ita ce a baya aka tsayar da cewa za a kawo ƙashin mulkin soja a cikinta. kuma waɗanda suke kan gadon mulki a yanzu za su sauka to baya ga babban birnin ƙasar ta chadi da aka yi zanga-zanga an kuma yi wata zanga-zangar a cikin wasu garuruwan ƙasar da suka hada da mondo da ke kudancin chadin firaministan ƙasar ta chadi sale kabzabo ya sanar da cewa adadin waɗanda suka kwanta dama ɗin sun kai hamsin yayin da wasu majiyoyi suke nuni da cewa lalle adadin ya fi haka da ƙari firaministan ya kuma sanar da kafa dokar ta ɓaci da hana yawo daga ƙarfe shida na maraice zuwa shida na safiya dokar ta shafi babban birnin ƙasar wato injimila da kuma wasu garuruwa biyu an kuwa dakatar da duk wasu ayyuka na jam'iyyun siyasa da wasu ƙungiyoyin fararen hula da aka tuhuma da yin kira da yi wannan zanga-zanga to masu zanga-zanga dai ba su son ganin wani mai sanye da kaki ne ya ci gaba da zama a kan kujerar mulkin wannan ƙasa ko da kuwa ɗan mamacin shugaban ƙasar ne muhammad idris debi abin suke son gani shine cewa wani farar hula ba soja ba ya shugabanci gwamnatin rikon ƙwarya har zuwa lokacin da za a koma turbar demokuraɗiyya. gwamnatin ƙasar ta ɗora alhakin abin da ya faru a kan jagoran 'yan hamayya na ƙawancen nan da aka fi sani da suna les transformacho wato sources masara shi dai masara ya kirda da duk wata tattaunawa ta sulhu da gwamnatin soja domin ya ce babu ma'ana ta yin haka a tashi mahanga kwana ɗaya bayan waccan zanga-zangan ne da aka zubar da jini shugaban ƙasar muhammad idris debi ya yi kira ga al'ummar ƙasar da su gaskata gwamnati su dogara da ita kuma sai riko da haɗin kan ƙasa. To abin tambaya a nan shine me yasa zanga-zangar ta zama mai jike da jini? Da akwai su dalilai da za su iya amsa wannan tambaya. na farko dai ranar da aka yi zanga-zangar wato 20 ga watan oktoba ita ce wacce a baya aka tsaida cewa za ta zama ranar ƙarshe ta mulkin watanni 18 na riƙon ƙwarya bayan mutuwar shugaban ƙasa idris debi itno tsawaita lokacin da aka yi ya fusata 'yan adawa don haka suka buƙaci ganin shugaban rikon ƙwaryar na yanzu muhammad idris da ya fice daga fagen siyasa ya miƙa wa fararen hula tattaunawar da aka yi ta sulhu a tsakanin gwamnati da 'yan adawar siyasa da kuma 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a birnin doha na ƙasar qatar ya samu tsaiko da kwan gaba da baya wanda hukuma ta fake da shi wajen tsawaita lokacin miƙa mulkin an kai shi zuwa shekaru biyu masu zuwa sannan kuma muhammad idris debi aka aina cewa zai ci gaba da zama a matsayin shugaban wannan gwamnati ta riƙon kwarya don haka zanga-zangar ranar ashirin ga watan oktoba an yi ta ne domin nuna adawa da gwamnatin rikon ƙwarya waɗanda suka shirya zanga-zangar sun bayyana cewa zanga-zangar dai tana a matsayi ne na ɗaga murya da ƙarfi da al'ummar ƙasar suka yi domin nuna rashin amincewarsu da tsawaita lokacin mulkin riƙon ƙwarya. Wata sanarwa da 'yan hamayyar suka fitar ta kunshi cewa daga ranar 20 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 da ake ciki ba mu yarda ko lamuta da cewa da akwai halittacciyar gwamnati a ƙasar Chad ba. Don haka dole ne sojoji su koma cikin barkokinsu. a wani gefen a wannan rana da aka yi zanga-zangar ministan sadarwa kuma kakakin gwamnatin kasar ya sanar da cewa da akwai samari 1,500 da aka baiwa horon yakin sunkuru kuma wasu daga cikinsu sun yi amfani da makamai wajen kashe 'yan sanda a yayin zanga-zangar ya kuma kara da cewa yanzu fa ana ci gaba da yan bincike ne domin gano waɗanda suka ɗauki alhakin bayar da makamai da kuma kuɗi da aka yi amfani da su a yayin wannan zanga-zanga wannan dai zargi ne da fito daga gwamnati wanda har yanzu 'yan hamayya ba su bayyana matsayinsu a kai ba to duk da cewa ma'aikata harkokin cikin gida bata ba da izini na yin zanga-zangar ba sai dai kawancin 'yan hamayar wanda wakita mai yake jagoranta shine ya yi kira da a fito a yi bugu da ƙari a ƙarƙashin wannan ƙawancen da akwai ƙungiyoyin faran hula kuma ƙawancen yana ƙara samun goyon baya a cikin ƙasar musamman ma dai a babban birnin ta injimina aƙalla jami'in siyasa bakwai ne suka haɗe wuri ɗaya suka gayyaci mutane su fito yin zanga-zangar wannan jam'iyyun sun kunshi apf ta daniel adon baye da kuma psf ta yaya dillo da kuma lp ta nasur ibrahim korsami da kuma a ta muhammad bashir sai kuma the rally of justice and equality of chadians ta odeji abdulrahim sai kuma pdr ta izaddin ahmad tijjani to kwana ɗaya bayan zanga-zangar da an sanar da haramta ayyukan waɗannan jam'iyyu shugaban jam'iyyar psf ɗan uwan tsohon shugaban ƙasar ta chadi ne kuma abokin wasa ko kuma taubashi na wannan shugaban da ke kan gado yanzu wato muhammad idris dab'i ya yi dillo kuwa jami'an tsaro sun kashe mahaifiyarsa a lokacin da suka je kama shi a watan maris na shekara ta 2021 waɗannan mutanen biyu masana harkokin siyasar ƙasar chadi da kuma jami'an diflomasiya da ke aiki a injimina sun ce muhammad idris itno wato shugaban ƙasar na riƙon kenan ya fi tsoronsu a kan dukkanin shugabannin hamayyar siyasa maje ta ci gaba da cewa dalilan wannan tsoron kuwa shine na farkonsu dai dan uwa ne na jini kuma abokin hamayya na biyu kuma yana da ƙarfin da zai iya tara mutane su fito da yawa domin nuna adawarsu da gwamnati naɗin sale kyabzabo a matsayin firaminista da shugaba muhammad idris da biyayyu yana a matsayin sako ne mai harshe biyu na farko shine shi dai wannan mutumin ya fito ne daga cikin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai a baya sannan kuma daga yankin mayo kebi a yammacin ƙasar mutanen yankin suna jin cewa tun a shekaru na 1990 da idris debi ɗan ƙabilar zagawa ya zama shugaban ƙasa su an mai da su saniyar ware a fagen siyasa wannan ƙasa. sai da kuma a lokaci guda ba shi da farin jini hatta tsakanin 'yan adawar saboda suna ganin sa yanar ki ya zama gulbin tsakar gida mai taɓuka komai wajen kawo ƙarshen dambarwar siyasar da ake ciki ta mutanen yankin da ya fito suna ganin cewa ya sayar da su da manufofinsu saboda dalilai na ƙashin kansa can da shi ya samu abin da yake so. to abin da ke faruwa a wato fagen siyasar kasar Chadibe da bambanci da dalilai da ake da su a siyasa da tsarin zamantakewa a kasashe da dama a gefe ɗaya da akwai mulki na kama karya sannan kuma da ƙoƙarin ɗamfar wata ƙabila a kan wata sannan kuma uwa uba rashin rabon arzikin ƙasa daidai wa daida tsakanin 'yan ƙasa to sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙwarewar lokaci sai dai kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da wannan mu karkare sai Allah kuma can an jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya